Tofa al'umma a arewacin Najeriya musamman ma daga jihar Kano sun gudanar da sallar alkunutu a jihar domin Allah iwar gaza azzaluman shugabanni da kuma 'yan siyasa duk da kiraye-kirayen da aka rinka yi na neman a ɗage addu'o'in na musamman da aka tsara fara yi daga yau Asabar a Najeriya bayanai sun nuna cewa an gudanar da addu'ar a masallacin gidan isyaka rabi'u da ke goron dutse a yankin karamar hukumar dala da ke jihar kano kamar yadda jaridar daily trust ta rawaito cewa wani mai amfani da shafukan sada zumunta da muhawara ya sanya a shafin nasa na facebook cewa ana karatun ƙur'ani daga nan masallacin khalifa isyaka rabi'u da ke goron dutse kano domin addu'a kan halin da ƙasarmu ke ciki Allah waƙa mana amin daman jaridar ta rawaito cewa ɗaya daga cikin mutanen da suka shirya addu'ar ƙasa da za a fara yau a ranar asabar goma ga watan Agustan shekarar 2024 a masallacin na Isya rabi'u da kuma sauran ƙasar mubarak ibrahim lawan ya sanar da cewa an fasa sabida dalilai na tsaro ganin yadda zanga-zangar lumana da aka fara a najeriya a ranar 1 ga watan nan na augusta ta tsawon kwana goma ta rikide a wasu jihohin kasar ta zama tarzoma inda aka rinka sace-sace da barnata dukiya da gwamnati da ta 'yan kasuwa da sauransu har ma da kisa da raunata jama'a wannan ya sa wasu suka yi tunanin karkatawa ga addu'o'i domin samun sauƙin rayuwa akan matsalolin da ake da ke addabar ƙasar a wani saƙo na bidiyo da ya fitar a kano mubarak ya ce kwamishinan 'yan sanda na jihar da kuma darakta na hukumar tsaro ta dss shima na jihar sun ankarar da su cewa wasu ɓata gari a ƙasar sun shirya tura wasu miyagu wajen taron addu'ar domin cimma manufarsu ya ce an yi zargin cewa za su jagoranci wasu matasa da za su rika kwashe kayan jama'a da na hukuma da sace-sace kamar yadda aka yi a baya a lokacin da aka fara zanga-zanga a saboda haka ya ce sun fasa taron addu'o'in to sai dai waɗansu masu kishin ƙasa sun gudanar da wannan addu'a ta alkunutu a kan Allah Ubangiji ya tsige dukkanin wani azzalumin shugaba da kuma azzalumin 'yan kasuwa da suke tsawwala wa al'umma a wannan lokaci da ake ciki na tsadar rayuwa.